Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata goma sha biyar ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Ta intanet kuma a voahausa.com har ma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa. a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuna iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Gwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau za mu ci gaba da muhawararmu akan matsalar rashin aikin yi wadda muka dakatar a makon jiya saboda hirar da muka yi kai tsaye da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya. Hajiya Aisha Muhammadu Buhari albarkacin ranar karrama mata ta duniya. Yau za mu ci gaba da magana akan matsalar rashin aikin yi wadda ta matasa masu ɗimbin yawa da suka gama karatu a kusan dukkanin ƙasashen Afirka. Ba kuma ƙarancin aikin bane ya sa haka, galibi matsala ce mai nasaba da cin hanci da rashawa da kuma fifita 'ya'yan manya da 'ya'yan masu faɗa a ji akan 'ya'yan talaka. kuma wannan zai iya kawo yaran masu karatun ko ya karya musu zuwa wajen karatun gaskiya ya eh, gaskiya idan ya zo ya yi ilimin ma ba gawa na ba a unguwa shi ba ya yi karatun ba ya yi digirin ne yake ba kasuwa ya kuma ba yanzu yana yin dafu zai ga cewa ah, me zai sa ya je ɓata lokacin shi ya zo ya yi karatun da ba zai fishe shi kuma ba Wai shin me yasa a tsari na demokradiyya wanda ya ba da damar saka ido a kan masu mulki da nuna musu kurakuransu don su gyara amma ake samun wasu magoya baya masu bahaguwar fahimtar cewa duk mai sukar lamirin gwamnati abokin gaba ne? Duk lokacin da muka ji wani ya zo yana bayar da shawara ina cewa a gyara kaza gwamnati ya gyara kaza a daina ɗaukan mutum wannan kamar adawa ike ko dutsen gwamnati ike ba haka bane abinda tun muka gani da kuskure dole a zo a faɗa. A filin matasa masu basira, Abdulmalik Sa'idu mai biredi Gusau na tafe da wasu bayanai da za su karfafa wa sauran matasa gwiwar neman sana'a. Sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa, ku ji abubuwan da za a tattauna a kai. To ga hilin matasa masu basira kuma ga Abdulmalik Sa'idu mai biredi ɗalibin da ya dogara da sana'ar sai da biredi yana biya ma kanshi bukatu da ɗaukan ɗawainiyar karatun shi a kwalejin horar da malaman makaranta ta Gusau kuma ya amsa tambayoyi guda biyu. Ya yake samun lokacin karatu a cikin yanayin sai da burodi kuma shin gidan burodi ne da shi ko kuwa? Ina ai ko rike hadin na ɗauko burodi saman na gidan burodi da kawai wani a ba mu bashi wani kuma sai da kuɗin mu zo mu ɗauko tsaya da farko ga kai na kasallan ba na wagga tasa ba na ta sa ina bi ga mai mota ina firamare zuwa sangari ina ɗauka furo daga kaina ina yata in ji wa san in ji wa duk cikin gari sai an tafi makaranta na ɗauki burodi na ya aza ga kai ya hito kasuwa ina ya in je ta sa idan ta sa mutane filin marikiya in dawo wadda in dare sai mu samu wuri nan miya bakin kasuwa su mu dan aza zuwa sa goma tayi na dare su mu tashi mu koma gida kullum haka ba sai har yau an kwaye gari na dan samu na ɗan yi benci wanda na kaɗa da sama ne wanda har yanzu sama har yanzu haka ake ba gidan burodi garan ba Malam ali to sai da ƙara gode na Allah yi eh, gaskiya gaskiya tun da duniya har kawai da nake yan su wallahi kuma na yi shiri yan su shekara hudu na yan su wallahi ban taɓa sanin cewa gidan mu na zanna na yi karatu na awa guda ba sai dai idan ina ma son karatu ne ko kuma idan na dawo makaranta in zo da littafai na wurin burodi na ina ina ina ina tallan burodi na ina karantawa haka ne kai haka wayo da nake yan su ko da ko ana gobe jarawa sai dai su yi karatu na burodi na ina wasu makarantar ba A Facebook mun rubuta cewa rashin aikin yi bai tsaya akan matasa kawai ba har ma da manya. Sannan muka yi muku tambayar cewa wace matsala rashin samun aikin yi da dogaro da kai ke haifarwa a arewacin Najeriya ga amsoshinku. kowa na jiran gwamnati ta bashi aikin yi musamman matasa masu digiri ba za su yi amfani da basira da hikima da ƙarhin da Allah ya basu su ƙirƙiri aikin yi ba sako daga sakina baba diddi rashin aikin yi ai sai waɗanda suka kashe zuciyarsu da wai sai aikin gwamnati gwamnatin kuma ta zama sai masu ido da kwalli sako daga kawu muhammad abubakar ne a ganina raina sana'a da kuma rashin tallafawa na shugabanni sako daga awolin bai unguwa uku Rashin aikin yi ba a matasa ya tsaya ba har da tsofaffi kuma rashin aikin yi yana taka rawa wajen gurɓacewar tarbiyyar al'umma sannan kuma dogaro da kai yana taimakawa rayuwar al'umma wajen zaman lafiya. sako daga ummi garba na kwalo a jaura. Hakika yau da gobe babbar matsalar rashin aikin yi a arewacin Najeriya na haihuwar da rashin kwanciyar hankali da wanda shi ne sa arewacin ƙasa ta tsinci kanta a halin yanzu Allah ya kyauta sako daga Sa'idu Gagiyo Katamma. Matsalar rashin aikin yi ya samu asali ne ta yadda gwamnatocin baya ba sa tallafawa manoma. Sako daga Aminu Mai Shayi Taraba. Ƙarancin masana'antu wato kamfanin kamfaninnika da kuma dogaro ga samun aikin gwamnati. Idan ka yi karatu ba dole sai gwamnati za ka ma aiki ba. Sako daga Kabir Ladan dan kama ko dan kama amma ina ji dan kama da fatan na haɗu wannan suna daidai masu aikin yin ma korarsa ake yi daga wajen aikinsu. ko sana'arsu. Sako daga Bello Aliyu. Shugabannai ne ba su iya mulkin ba daga matakin kansila har shugaban ƙasa. Sako daga Ahalul Kitab Najeriya. Ya kamata mu koma noma da kiwo kuma mu bar rena sana'a. Sako daga Bandar Sha'aibu. Yau da gobe gaskiya rashin aikin yi a Najeriya wani babban rauni ne da yake jingina a jikin ƙasar. Kuma wannan rauni ba zai warke ba har sai an yi matukar hanci. Wato tabbatar da gaskiya magance cin hanci da rashawa, rage alhorma, samar da wutar lantarki. Uwa uba cike guraben ma'aikatun gwamnati tare da ɗaukar sabbin ma'aikata. Sako daga Jummai JT Tanimu. To matasan Najeriya, mu haɗa kanmu. Sako daga Ali Bulama. To yanzu kuma a zauren matasa Dr. Sharif da Ja'afar Ja'afar za su shi muhawarar da suka fara yi akan yadda ɗan talaka ke fama da rashin daidaiton ɗaukar aiki tsakaninsu da 'ya'yan manya ko 'ya'yan masu haɗa a ji ko ma 'ya'yan masu hada a gidajen manya. Dr. Sharif me za ka ce a kai? Mu dai farko abin da muka ɗauka shine mun ba wa gwamnati uzuri cewa gwamnati ce sabuwa. To amma da wannan abin da ya fito yanzu babu maganar uzuri a ciki. Wannan abin da ya fito ƙara wannan shine cin hanci da rashawa. rashawa ce ka ɗauki ɗanka ka fifita shi akan 'ya'yan talakawa wannan ilimi kuma da suke gani kamar ba a da shi a Najeriya ba 'ya'yansu kaɗai suke ba dan 'ya'yansu sun kai su turai sun yi karatu 'ya'yan talakawan ma da suka yi karatu a nan suna ƙwaƙwalwar kuma sau nawa mutum ya je turai karatu ya dawo Najeriya aka fi shi ilimi su kansu shugabannin za su tuna wasu 'ya'yan waye su duk wanda ka ɗauko a cikin Najeriya ka ce ka nuna baban shi sai ga baban shi ba komai bane to kaga su ma wani ne Allah ya ba su dama cikin irin wannan 'ya'yan talakawan suka samu suka isa to duk me yasa yanzu ba za su taimaka wa 'ya'yan talakawan ba sai dai 'ya'yansu ne za su yi wa jagora kuma saboda nan da shekara ashirin a ce shugaban cbn din najeriya shine dan dambazau saboda dambazau ya taɓa minista a ƙarƙashin buhari wannan kaga ba gaskiya bane wannan ba daidai bane ne kuma wannan zai iya kawo yaran masu ki karatun ko kuma su karya musu zuwa wajen karatun gaskiya gaskiya dai duk mutumin da ya zo yake yunkurin abin nan neman ilimi ana ta cewa a nemi ilimi a nemi ilimi ya ga cewa idan ya zo ya yi ilimin ma ba gawa na ba a unguwa shi ba ya yi karatun ba ya digirin ne yake ba kasuwa ya koma ba yanzu yana yin dako ko yana yin wani karamin aiki ko tsaron shago zai ga cewa ah, me zai sa ya je ɓata lokacin shi ya zo ya yi karatun da ba zai fishe shi kuma ba ai kasar nan wato an gida ta a wadabe ne wato mai rauni ko an tsora ta daga baya kan wannan gwadabi duk kasashen da suka ci gaba za ki ga akwai abin da ake ce ma national planning wato ana ana akwai tsare-tsare da kasa take yi za ta duba ta gani adadin wato mutane nawa ake haifa a waje kaza bari mu yi musu makarantu adadi kaza domin su ishi wannan waje sai a duba a gani mutane nawa ne suke gama makaranta wanda in sun gama makaranta zo su nemi aiki yaya za mu nema musu guraben aiki to banda najeriya a wannan tsari ba mu san wannan ba mu dai kawai ga mu nan muna saka kaka maki sai mai karfi akwai abin da ake ce ma survival of the fittest wato za ka rayu in kana da karfin rayuwa kamar adawa mai karfi zai je kwata a nan ya ci abinci shi zai ta himma kasan nan wato akwai matsaloli iri-iri komai a ɗan Najeriya an bar shi a ce shi zai gaba shi zai samu wa kanshi ilimi in ba private ka nema ba wato wanda ba na gwamnati ba ba ka samu na kirki ba ruwa da za ka sha in ba kai ka haka bohol ba ba za ka samu ruwan kirki ba da kana tabbacin zai zo wuta idan ba janareto ka ajiye ba ka taba samu ba hatta akwai abin da ke ce masu yiwa layin wato abin nan masai da zaka gina kasashen da suka ci gaba masai ta hanya take shiga a juna take da ko ina amma a najeriya sai ka gina wa kanka haka inda za ka motsa kai tafiya babu na jama'a in ka ce za ka dogara da public transport a shi ma sai dai ka neman ma kanka private komai mu muke nema kan ma kasar nan gwamnati ba ya kamata a ce gwamnati ta duba ta gani yaya za ta nemar wa jama'a duk kasar da aka ce za a ci gaba da haka to ba za a taba raba ta da corruption wato cin hanci da rashawa saboda ne jama'a a matsa suke wani ma ba shi da alamun yin cin hancin da rashawar wato yanayi ne ke matsa masa ya tsunkuna masa sai ga dole sai ya yi ta ina zaka je ka samu kuɗin da zaka je ka biya kuɗin asibiti wanda gwamnati bata samar ba makaratun 'ya'yanka wanda gwamnati bata samar da na kirki biya zaka ka ka nema ruwan da zaka sha ya zaka nema wutar da zaka gani a gidanka ya zaka nema kuɗin haya ya zaka nema ka biya to duk in aka ce waɗannan abubuwan sun taron ma ɗan adam isa bi da ba waliye ba ne mu wata sai ka samu wani in wani ya iya daurewa ya mutu wani ba zai iya daure wa kanshi ba koya dan abin na almundaha ne dan adam tare yake ba bai cika goma ba sai an samu wani da ya zo yana karya irin wannan wato dokoki ko kuma yana karɓar cin hanci da rashawa idan dai har ba waɗannan abubuwan aka saka a daidai ba komai ana samar wa jama'a ilimi ne an samar an wadatar yadda ya kamata to ba za mu taɓa ganin daidai ba a ƙasar nan duk da wannan matsatsi da kuke bayani duk da wannan matsatsi da mutane suke ciki shi talakan da ake ma yaƙi irin waɗannan abubuwa na rashin gaskiya rashin adalci cin hanci da rashawa da ke faruwa a wannan gwamnati ta najeriya duk wanda ya hito ya magana shi talakan da ake ma yaƙi shi zai hito da zagi yana cewa ana nema a ɓata sunan buhari alhali ana yi ne ba a ba shi ilimin kirkin da ya kamata a ce ya gane hagu da dama ba ko ya gane ja da baki da bambanci akwai bukatar akwai bukatar a ce wannan gwamnati tana zuwa national orientation wato harkar waye da kan jama'a gane abu doka buharin da muka sani na 1983 uku mun zata yana shigowa da wannan abu zai shigo demokuraɗiyya bata hana ka a ce ka dawo da wato yaƙi da abin nan a rashin ɗa'a ba duk irin waɗannan abubuwa a wannan shekarun muna ƙanana muna iya tuna ko da ke kasha ba za ka je ka yadda sai abin nan ɗin shi ba amma ba mu ga an assasa wani abu da yake cewa da yake nuna cewa za a ɗore da irin wannan koma wannan abin da ake baya da za a ɗora mu a kan harkar da za mu gane kanmu mu san ciwon kanmu mu san abin da ya dace a ce mun yi gwamnati ita ma ta ɗauki nauyin da Allah ya ɗora mata a kanta. To ba mu ga an ɗora abubuwan gaske akan wannan tsari ba. yawa ƙari ne zan yi akan abin da malam jafar jafar ya ce shi in aka ce talauci wato rashin arziki kullum yana tafiya tare da jahilci a dai ilimin tattalin arziki ana gane arzikin al'umma har da ilimin da wayewarsu da kuma kokarin na shiga makaranta da kuma sauransu saboda haka a najeriya matsalar da aka samu shine talaucin da ake magana ya yi mana illa a tsarin iliminmu ta yadda ɗan najeriya har bai san har hakkinsa na ganin yake kamar taimakonsa ne taimakon kuma yake gani kamar in aka masa taimako sai ya ji kamar masha Allah kamar an kai shi aljanna ne wannan kuma yana daga cikin zaluncin da shugabannin baya a Najeriya suka yi mana sun takure mu wajibin su ya zama mana muna ganin shi kamar alfarma suka mana shi yasa dan Najeriya yanzu baya iya gane hagunsa da damansa baya iya bambanta cewa shugaban Najeriya ba mutum bane shi kaɗai a matsayinsa na mutum ashe na amsa sunan najeriya ne saboda haka mu dinnan da muke cewa mu ba da shawara janar buhari da sauran magoya bayan su inganta shugabanci masu ƙaunarsa ne ƙuri'un shi muka bawa ko muna ƙaunarsa ko muna son ya wayi gari ya zamto ya ci nasara ka janar buhari ma da mabiyansa kowa ya sani cewa wallahi idan buhari ya kasa zama successful a najeriya a mulkin najeriya wannan karan to najeriya sai ta ba za ta zauna yadda ake tsammani ba saboda shi ne mutumin da ya yi mana saura wanda muke kyautata tsammanin cewa zai kawo mana gyara a najeriya to idan kuma a ƙarƙashinsu aka samu rashin adalci ko kuma rashin kyautatawa na wasu mutane kuma aka gagara yi musu magana cewa su gyara abin ya ci gaba haka to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda wannan abu ba inda zai je sakamakon haka muna ƙara ba wa 'yan mu hakuri su jure mu ma masu ƙaunar buhari ne da muke cewa a gyara cewa muke a gyara saboda in aka gyara din insha Allah za mu ga mai kyau in kuma aka bari abin haka ba wai buharin bane zai bata buhari garkacin mutum ne kowa ya san shi a'a mabiyansa ne za su bi su shigar da kansu sun zama ministoci sun zama daraktoci za su je su bata kuma su shigar da tsare-tsaren su da suke can a zamanin da kuma su zo su kara bata mishi gwamnati sai daga baya kuma shi ma yanzu ya gano kamar yadda wasu shugabanni suka kuma suna yin Allah isa shi ma ya na Allah isa wanda kuma yanzu ba za mu iya daukan haka ba Najeriya ba za ta iya daukan wannan ba yanzu wannan shine gaskiya saboda haka kowa ya hakuri mu tsaya akan gaskiya in mun ganta mu gaya musu kuma in su kuma suka ga cewa mun yi ba daidai ba su wasu gyara mana jafar Ja'far ai kari dai shine ya kamata a ce Allah ya sa shi shugaba Buhari wato ko da yake da kansa shi ma ya faɗa ya ce wato shawarwari da na gari da suka danganci yadda za ta fitar da al'umma ko kuma wani gyara da aya gani cewa zai kawo na kasu a harkar tsarin mulki yana wato yana maraba da shi wannan gyare-gyare ne abubuwan da muka abin nan mun fi kowa son abin duk ne wanda yake harkar wato faɗin tofa albarkacin bakinsa a harkar kafafen yada labarai yawanci yana da wato ƙauna ta shi wannan shugaba namu buhari saboda can baya haka muka yi ta surutu muna cewa na baya daidai ba na baya daidai ba na baya daidai ba to wannan da yake kai idan har ba mu ce shi ma in yi ba daidai ba in ba mu ce daidai ba mun duba babu kabilanci ko addini ko kuma shiya waɗannan abubuwan mutane su duba su gani ba wannan ba ne ya sa da muka yi magana a wannan karan ma idan ba a yi daidai ba haka za mu faɗa har sai mun ga an yi daidai muna yi ne ba wai don kanka ba ba wai don cewa ba ka son ba saboda me yasa ba ka so Buhari ba mutum ne na gari mun yadda da wannan amma kuma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka sai ya samu mataimaka na gari da ya taimaka masa ne aiwatar da abubuwan shi ma kuma sai ya tashi sai kan wasu abubuwan akwai abubuwan da ya kamata a ce an ja an nusar da shi masu ba shi shawara sun nusar da shi ba kowace ƙasa ce in ta kira ka sai ka tashi ka bar abin nan wato sai da executive council meeting za a yi maka dauki kafa ka tafi akwai abin da ya kamata a ce ka zauna kasa ka duba shi wani a kasa aka fi bukatar ka ba a kasar waje ba mu muna so mu gani jifa jifa ba mu hana a tafiya ba amma a zauna a duba mana matsalolin mu mu gani idan matsala ta faru a ƙasar nan ya kamata a ce buhari ya buɗi baki ya yi magana ya nuna wannan kuncin da ake ciki da talakawa suke ciki da hawa farashin nan ya kamata a ce shugaban kasa ya fito ya yi magana da al'ummar kasarsa ya faɗi dalilan da ya saka aka samu wannan abu kuma ya faɗi ƙudurin gwamnatinsa na yadda suke wato ya kawo gyara ko kuma kawo wato sauƙi akan al'amuran da ke da ke faruwa waɗannan abubuwa ya kamata a ce shugaba a buhari ya duba ya ɗauki waɗannan shawarwari da muka bayar kuma ya tabbatar cewa an dina samun irin waɗannan abubuwa na cin hanci kamar to fannin ɗaukar aikin nan yadda ɗan talaka a ce gwamnatinsa ko ba a bashi abin da ya kamata ba bai kamata ba gaskiya ya kamata a ce an duba. Ahmad Abubakar dakta mai hoshin baki ne da sharhi akan abubuwan yau da gobe. Na mishi tambayar cewa wai shin me yasa a tsari na demokradiyya wanda ya ba da damar saka ido akan masu mulki da nuna musu kurakuransu don su gyara. amma ake samun wasu magoya baya masu bahaguwar fahimtar cewa duk mai sukan lamirin gwamnati ko sukan shugaba don neman gyara ya zama ɗan adawa ko abokin gaba ko ma maƙiyin shugaba da gwamnatin shi me yasa haka to alhamdulillah mun gode wa Allah da yayi yi mu 'yan Najeriya Allah ya halicce mu a Najeriya a Najeriya aka haifo mu iyayen mu a Najeriya kakannin kakannin kakannin mu a Najeriya Najeriya mu ce muna alfahari da ita ba mu da wata ƙasa bayan Najeriya duk wanda zai tashi a Najeriya shugaba ne shi ko kuma talaka iri na ba shi da wani abun alfahari sai da Najeriya tun da muka taso har muke karatun firamare secondary jami'a muke ta karawa kullum abin da ake koya mana shine kasar mu ita ce a gaba akan komai so da haka mu ƙasar ita muka fi kallo ba wai mu kanmu ba saboda wata ran ba ma nan zamanin sardauna sun iyaka kokarin su suna ina yanzu amma abin da suka yi na alkhairi ina nan ana tuna su mun yi an yi zamani na murtala muhammad allah ji kansu da zafara, sun yi abin kirki har yau ana tuna su saboda irin tsarin da suka yi ba wai don su ba tsarin da suke ake kalla akwai shugabanni waɗanda suke sun tafi din amma ba ka ji wani ya ambaci sunansu ba ba za ka ji wani ina tuno su ba muhammadu buhari mutum ne na kirki mutum ne na kwarai mutum ne wanda ya riga ya mulki shekaru nawa baya an cire shi aka zo aka kore shi aka yi mai juyin mulki aka ɗaure shi ma mutane kada sun manta da shi ba a lissafin shi amma a wani lissafin Muhammadu Buhari ba wanda ya damu da Muhammadu Buhari amma bayan an gama juyin mulki sai mutane suka dinga tuno abubuwan da yi ba wani abun alheri ne ba ashe abubuwan nan da buhari yake yi abubuwa ne waɗanda suka zo suka kawo gyara ashe gyara imana da muna ganin kamar ba daidai ba ashe daidai har allah ya kawo lokacin siyasa har mutane da yaro da tsofaffi da matasa gaba ɗaya kowa sai buhari sai buhari sai buhari har allah ya kawo wannan lokacin da aka tsaya aka tsaye da gwamnati ake canji shi ya sa duk wani ɗan najeriya mafi yawa kaso da yawa a cikin 'yan najeriya in ka taɓa buhari yanzu sai su taɓa ka ba wasa saboda kowa ya san buhari ya yi kokari to buhari alhamdulillah abin kokari ne amma ɗan adam duk inda yake tare yake bai cika goma ba dole wani lokaci za ka samu akwai abin da za ka samu wasu masana suna ba da shawara to kuma lallai mu talakawa ba kowace shawara sai za ka bayar mu fahimta ba idan ka ba da shawara a matsayina na talaka sai in ga kamar kana sukan shugabana ni kuma ba yadda za a yi shugabana wanda nake ganin shi zai kawo min canji ka zo ka ba da wata shawara wadda ta soki lamirin shugabana ni kuma in kyale ka dole ne in soke ka dole ne in ga ka mini ba daidai ba to wannan ne a fahimta ta talakan Najeriya yana da yana da tunani ne na cewa ai Buhari lallai lallai ya taɓa kwatantawa ya yi gyara a najeriya so da haka yanzu ma duk abin da zai yi gyara zai yi so da haka ko kana so ko ba ka so in ka ce za ka soke shi to za mu iya rigima da kai wannan matsaya ce da ya kamata mu fahimta ba a canza wa tuwo suna talaka a haka yake talakan najeriya haka yake so da haka ba za a canza mai suna ba haka za a haƙuri da shi amma ɗan uwana talakawa dole ne wani lokacin mu dinga yin wani tunani mai zurfi mai kuma faɗi ba wai zurfin ba haɗin tunanin sai ake bukata lallai akwai wasu shawarwari najeriya ba gari ɗaya ba ne najeriya ba al'umma ɗaya ba ce najeriya ba ma'aikata ɗaya ba ce ma'aikatu ne cili. kuma abu ne da na kamar misalin da na yi ɗazu hannu ɗaya baya ɗaukan jinka sai an taru najeriya jinka ce sai an taru an sa hannu shugaban ƙasa Allah ne ya ba mu shi arziki ne daga ubangiji baiwa ce Allah ya mana kuma Muhammadu Buhari ka gode wa Allah ka yi sujjada ƙasa ka tsora goshin ka kasa ka gode wa Allah saboda Allah ya tsora ka akan mutanen Najeriya Allah ya baka dama sai jagora ne ka wuce a sai maka shugaba jagora ne kai so da haka kai da kanka da sauran mutane dole mu huto mu dinga fahimta wani lokacin shugaba kowane ne shi akwai abin da zai zo na shawara a bashi kuma in ya ga shawarar nan ta yi daidai ya ta gyara al'amuran rayuwa to a ɗauka in dai ta yi daidai a ɗauka mu daina ɗaukan cewa duk wanda ya zo ike ba da shawara mu ɗauke shi irin ko makiyi ko bai daidai ba in dai har za mu yi wa kanmu adalci mu dinga tsayawa ubangiji yana faɗawa wa shawarar fil a dinga shawarar mutane akan dukkan wasu al'amura saboda haka duk lokacin da muka ji wani ya zo yana bayar da shawara ina cewa a gyara kaza gwamnati ya gyara kaza a daina ɗaukan mutum wannan kamar adawa ike ko sukan gwamnati ike ba haka bane gwamnati ta nuce gwamnati ta kace ta wace ta kowa da kowa ke ɗan Najeriya da wanda ya zaɓi Buhari da ma wanda bai zaɓi Buhari ba yanzu ɗan Najeriya gwamnati duk ta nuce duk abin da muka gani zai gyara Najeriya shi muke bukata abin da tun muka gani da kuskure dole a zo a faɗa mu fatan mu Allah ya mana jagoranci yadda ya ɗauko muhammadu buhari isa mana shi shugaba isa mana jagora allah isa wannan ita ce hanya tsotsar da ta gyara najeriya ta kawar da mu talakawa daga cikin wannan kungin bala'in da muke ciki da matsalolin da muke ta faruwa da su ana ta sace mana dukiya ana ta sace mana dukiyar ƙasa ana ɓoyewa mutane suna azurta kansu to tun da allah ya kawo mana wanda yake jagora nagari wanda zai tsaya ya kula da wannan abubuwan in akwai wasu shawarwari na gari mu bashi mu daina ɗaukar 'yan jarida makiyan mu 'yan jarida da suke ayyukansu mu bar su su tsaya su yi aikinsu su ma suna da ƙa'idoji na aikinsu suna da tsari na aikin su Allah dai ya taimaki wanda ya taimaki kansa Allah kuma ya taimaki janar Muhammadu Buhari ya ci gaba da jagoranci wannan ƙasa bisa adalci. Hmm. Shugaban ƙasa ya kamata ka sa ido a cikin ma'aikatu ba manyan ma'aikatu ba ba ministries ministries ba daga kan ministries zuwa kananan ma'aikatan da suke karkashin su haka gwamna daga kan ministry ministry na jihohinka zuwa kananan ma'aikatan da suke tafiya ku dinga sa ido kuna gani wa aka naɗa mutane akan kaza in an naɗa shi ya cancanta ko bai cancanta ba duk wanda aka naɗa shi wani mukami bai cancanta ba ajiye shi a na wanda ya cancanta a sashi in ba haka ba irin mistakin da gwamnatocin baya suka yi mu ba haka za a kan sa mu mu dinga yi a dinga duba irin mukaman da ake naɗawa wanda ake naɗawa ɗin nan kar a zo a naɗa mutum kar a dinga abin da turawa suke cewa nepotism nepotism mutane su dinga ɗaukan yan uwansu suna sawa a guri yadda ko su ba sa wajen suna da damar da za su dinga cin kuɗin gwamnati ko kuma suna amfani da damar gwamnati suna azurta kansu suna azurta danginsu shi talaka ba ruwansa shi talaka yana nan a gefe yi karatun ma aikin ma ya rasa ba yadda zai a dinga ɗaukar 'ya'yan talakawa in dai mutum ya je ya karatu ya tabbatar karatunsa ya yi ya abin a zakulo mutane a yan talakawa abin da na su dan Allah da annabi shugaba Muhammadu Buhari kar gwamnatin ka ta zama irin gwamnatocin baya da in an samu mukami sai dai dan shugaban kasa dan minista dan sarki dan mai unguwa dan dagaci su za a dinga ɗauko ana bawa kan kai irin gwamnatin baya wanda ta zama in za a naɗa mutum mukami sai dai a ce wanwa ne ko kanin ne yadda mun gani wasu da kansu suke ba da labari ai dalilin wana isa aka naɗa ni mukami kala in ba cancanta ba kenan ba cancanta ba kenan a dinga naɗin mukamai kamar yadda muke ta faɗa tintini a naɗa mutum abin da ya dace bisa cancanta ya cancanta ne a ɗauko shi a sashi in kuma akwai wata alaƙa yana da alaƙa da wani kar a sashi ko ya cancanta in dai a ma'aikatar da yake yana da alaƙa da wani ta jini bai kamata a tashi ba saboda nepotism ne matuƙar ka wanda yake jinin ka dan uwanka wallahi sai an yi sarri kuma mu ba gwamnatin Najeriya ba gwamnati ce ta wani dangi ba gwamnati ce ta wani gida gwamnati ce ta Bahaushe ta bayan rage ta Inyamuri gwamnati ce ta kowa da kowa dan arewa da dan kudu dan Kano da dan Port Harcourt dan Lagos da dan Maiduguri kowa yana da dama yana da yanci to ya kamata ku shugabanni na wa'annan ma'aikatu ku dinga yi wa kanku adalci talaka wannan dai suna kallon duk abin da ake yi talaka wannan suna kallon duk wani motsi da kuka yi kullum ana zagin gwamnatocin baya saboda me kuskuren da suka yi kai yanzu da kace Allah ya sa an baka mukami shugaban kasa ya ɗauko ka ya baka wani mukami saboda yana ganin ka cancanta to kar ka rufe ido kana kallo a ɗau wani mukami saboda dangin ka ne a bayar a buɗe ido fa talakawa suna kallo lokacin da talaka zai tashi in nuna cewa wannan abin da ake ba daidai ba ne lokacin sai ka ga kuma baka ji daɗi ba so da haka a fito a dinga tsayawa ana gyara kar mu dinga fortism mu dinga naɗa 'ya'yanmu 'yan uwanmu a mulki dan Allah da annabi mu talakawa mun zaɓi gwamnati ne saboda muna son canji abin da muke so mu gani a ƙasa kare aka ce ana biki a gidan su yake mu gani a ƙasa dan talaka ya yi karatu dan talaka yana da ilimi yana da korewa yana da basira a dinga ɗebo ayan talaka a nan ɗauki na ɗauki mukamman nan kar mukamman ya ƙare gurin ɗan siyasa kar mukamman ya ƙare gurin yan uwa yan uwa. Sun ma saurari abin da ya sawaka kenan sai gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Dan Crafton da Mukhbil wanda ya taimaka ni Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe haka da izinin Allah ku huta lafiya. Da fatan masu bin mu a Facebook za su gafarce mu saboda tangarɗan na'urar da muka samu yau ba ku samu kun bi mu kai tsaye ta Facebook ba. Muna roƙon gafarar ku da fatan za ku yi mana ahuwa. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance. ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai